يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا نريد لأربعين أخرى وأكراتنا ممكن لتاب بلوغ المرأة لتاب ابن حجر الأصلاني Allah madaukaki ya maka rahama muna cikin kitabul buyu kuma yau za mu shiga sabon babi shine babi na gudu babu ruhsati fil araya wa bai'i rusuli wa thimar kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na daya da kuma na biyu insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani ne kan cinikin da ake kiransa al'araya wato cinikin da biyu to da farko ibn hajar yake babu rukhsati fil araya wato wannan babu yana dauke da bayani akan sauƙi da aka samu game da cinikin al'araya idan aka ce sassauci ya nuna cewa akwai tsanani sai aka sassauci kalma ta arruhsa kamar yadda malamai suke fassara ta misali ibn gudama a cikin al-mughni mujallad na kurshen 184 الرخصة اتباهة المحظور مع وجود السبب idan aka ce sassauci to an wato an halatta wani yankin da aka wani yanki na abin da an hana shi akwai abin da aka hana to amma sai aka halatta wani yanki na wannan abin shi ake nufi da sassauci kuma da aka ce an halatta har yanzu dai wancan abin ba a halatta shi ba wato yana nan haramu amma saboda wata larura sai aka sassauta tsananta wanda aka yi shi ake nufi da rukhsar saboda ka cinikin al'araya wato sassauci me aka sassauta wanda aka samu wannan nau'in ciniki da ake karanta al'araya mun karanta a babin da ya gabata hadisi na goma sha biyar hadisin Abdullahi bin umar Allah ya kare ya tsaka gare shi da mahaifinsa Abdullahi bin umar ya ce na ha rasulullah anil anil muzabanati wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin da ake kira almuzabana muzabana eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hadisi mun karanta shi don haka cinikin almuzabana muzabana haramun kuma cinikin almuzabana nau'in riba ne nau'i ne na riba saboda haka yasa ibn hajar ya kawo cinikin al-muzabana a karkashin babin riba saboda nau'i ne na riba me ake nufi da almuzabana shi ma mun fassara don fassara da tafi inganci ita ce fassaran al'imamu malik Allah ya masa rahma ya kawo fassaran littafin muwatta babu ma ja'a bil muzabanati wal mufaqalati akwai babi musamman da الإمام مالك لي الكتاب الموطأ yake magana akan cinikin almuzabana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana الإمام مالك يجي وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاز الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى الإمام مالك يجي تشنكين دا أكي كرا المزابنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى shine ka ba da wani abu da ba a san yawan shi ba ka karbi wani abin da an san yawan shi wannan shine al-muzabana misali ka ba da hatsi da ba a san yawan shi ba ka karbi hatsi wanda an san yawan shi abinda ake iya auna shi ko ake iya kirga shi ko ake iya gwada nauyinsa in sha imamu mali to ba zai yi ka ba da ka ba da shi ka karbi irin sa dole sai ya zama daidai wa daidai idan kuwa aka samu gefe guda an san yawan shi sai gefen ba a san yawan shi ba to haramun ne shi ake nufi da almuzabana alimamu malik ya ce wa an yabi a samara da in kana naklan fi tamrin kaila kai da suke da gonan dabino fada da itatuwa saboda aka sai ka ba da yayin itatuwan dabinon da suke kan wato itatuwan ba a riga an girbe su ba ka karbi dabinon da an riga an girbe shi ka ba da sabon dabino ka tsiri tsohon dabino limamu malik ya ce wannan muzabana ce saboda tsohon dabino an san yawan shi ya riga ya kuce sabon dabino ko ba a riga an san yawan shi ba tana yiwuwa idan aka karba aka shanya ya bushe sai ya rabu saboda kuma zan Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam mun karanta wannan bayan kana tarman ayabi a hudu zabibin kaila haka nan ta sashen inabi ka ba da tsohon inabi ka karbi sabon inabi ka ba da tsohon dabino ka karbi tsohon dabino eh, sabon dabino eh, tsohon dabino ka karbi sabon dabino wa in kana zar'an idan ma shuka ce an yabi abu bi kai li ta'amin mutum ne yayi gonar masara saboda haka sai ka kawo buhu guda na tsohon masara ka ce a baka a kimanta buhu guda na sabon masara saboda kana bukatar sabon masara ka ba da masara ka karbi masara amma matsalar ita ce wannan masara busasshiya ce wancan kuwa danya ce manzon Allah ya hana wannan duk yana fassarar al-Imam Malik kuma al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Abdullah bin Umar din nan yana babu bai israr bi ta'ami kailan an wato da hadisin Abdullah bin Umar haka nan al-Imam Muslim yana babu nahi an bai istimari qabla buduwi salatiha wannan duk mun yi bayani a kai saboda haka cinikin almuzabana wato ne cinikin abin da a bada abin da an san yawansa a karɓi abin da ba a san yawan shi ba musanye musanyan abin da an san yawa a karɓi abin da ba a san yawan shi ba wanda shine almuzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan fassaran ita ce fassara mafi inganci kamar yadda ibn abdul barri ya faɗa a kitabin kitabut tamhid shi ma mun yi magana a kai yana mujallar da bishafin 312 ibn abdulbarki ya ce wa fassarar muzabana fil muwaffa tafsiran yuqafu bihi ala al-murad min mazhabihi fi dhalik al-imam malik yayi fassara a littafin muwatta game da abin da ake nufi da al-muzabana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fassarar da ta wuce wato duk wata fassara da wani malami sai ibn abdulbar ya ce wa bayyana bayanan shafiya al'imamu malik ya yi bayani game da wannan ciniki na al almuzabana bayani mai gamsarwa babu wani bayanin da ya wuce shi Allah mu da kuke masa rahama wanda yana da kyafin hashiyar limami da sufi mujallar na kushafi na sittin, to muzabana haramun almuzabana nau'in riba ne mai dai ne almuzabana ka ba da abin da an san yawan shi ka karbi abin da ba san yawan shi ba ka ba da tsohon dabino ka karbi sabon dabino ka ba da inabi tsoho ka karbi sabon inabi ka bayar da tsohon hatsi wanda an riga ya bushe hatsi misali dawa a masara da sauransu ka karbi sabon hatsi wanda bai riga ya bushe wanda shine al Da riba tana ciki la shakka saboda haka yasa Eh, ibn hajar ya kawo hadisin a karkashin babu riba kamar yadda muka ce saboda aka yi sa wannan ciniki al'araya da ibn hajar ya tashi magana a kansa sai ce arrohsa sassauci wato allah ya yi sassauci ta sashin almuzaban. wannan cinikin da aka hana din almuzaban wanda riba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sassauci game da wannan akwai abin da aka dan halatta shi kuma ribace gashi nau'in ribace amma yana karkashin abin da malaman usul suke kiransa al-ibtisna'at wato akwai nau'ukan cinikayya waɗanda shari'a ta ware alhali asali haramu asali haramu amma sai aka ware in ka dubi littafin al-usul kamar littafin al'ashbab wa nazarir na imamu suyuti kamar littafin al-mustafa na imamu gazzali mujallar mafi shafin 327 malamai suna sanya cinikin al'araya a cikin nau'ukan ciniki da aka sassauta wanda asalinsa haramun wanda shi ya sa wannan babin aka fara magana da cewa a rohsa fil araya sassauci game da cinikin al'araya tunda aka ji an ce sassauci yana nuna asali haramun ce amma sai aka dan sassauta tunda an sassauta akwai dalili to me ake nufi da al'araya ibn hajar a cikin fatul bari mujallar na hudu shafin ɗari hudu da hamsin da bakwai ya ce al'araya jam'u ariya al'araya jam'un al'ariya wato shine al-mufrad wa huwa fil asli asali abinda ake nufi da al'ariya atiyatu samarin naqli duna raqabati larabawa suna da wani halin kirki larabawa suna da wani halin kirki a zamanin alaihi wato idan an shiga tsanani kamar shekarar da ake wahalar abinci ko ana yunwa sai balarabe sai ya kira ka ya kai ka gonarsa sai ya nuna maka wasu itatuwan dabino kamar guda uku ko hudu sai ce waɗannan bishiyoyi na dabino na ba ka kyautar amfanin da za su samar na shekara biyar kaga bai ce ya ba ka kyautar bishiyan ba ya ba ka kyautar amfanin da bishiyar za ka samar na shekara biyar ko goma misali saboda haka da yake sun larabawa kamar yadda yanzu muka dogara da shinkafa da masara su kuma larabawa abincin su kenan da biyu suna sarrafa shi suna dogara da shi shine babban abincin su idan mutum ya maka haka ya cece ka ya taimake ka عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدل تتطوع بذلك على من لا ثمر له mutumin da ba shi da gona kuma gashi an shiga tsanani na yunwa akwai karancin abinci saboda haka sai a kira ka sai a kai ka gona sai a makyauta amfanin bishiya idan lokacin da itatuwan suka yi amfani lokacin da za a yi girbi ga za ka zo idan ka zo dama bishiyar ta ce wannan amfaninta saboda haka sai ka kaɗe abinka sai ka tafiyar ka kuma ba lallai ba ne ma ka jira kana iya zuwa lokacin da amfanin ya nuna ko da mai gonar bai tashi girbin nasa ka ce yana buƙatar ɗayan itatuwan nan saboda ka ce ba ka dama ka shiga gonarsa ka kaɗe waɗannan dabino kai tafiyar ka kaga wannan alheri ne to kuma akwai wani hali mai kyau da suke da shi wanda ya kama da wannan wanda shi ma akwai bajinsa da ake kira wato almaniha almaniha hiya aqiyatul laban duna Shi ne mutum yana da awakai ko yana da shanu ko yana da raguma sai kira ka kai da baka da su sai ce maka ga wannan saniyar na maka kyautar nononta na shekara uku ko shekara biyar wanda shi ake kira almaniha saboda ka duk safiya sai ka zo ka tatsi nono kai da yarka ba zai taɓa nonon wannan dabbar da ya riga ya kyautar da ainihin nonon da zai taba ba su kaga ya yi kama da kyautar 'ya'yan itatuwan alhali ba a baka bishiyar ba to kyautar wannan dan icen shi ake kira wato al'ariya wanda wannan ya zo cikin nail sauta yana mujallar na biyar shafi na gari ta'arifin ibn hajar la shakka gaskiya ne kuma abu ne wanda ya samu asali akwai hadisai a kai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato musulmai suna yin haka mutum ya dauki dabbarsa ya yi kyautar nononta ga makwabcinsa makwabcinsa ya rika tatsan nono amma dai bai ba shi dabbar ba saboda ka idan shekarun da aka ware ma sun kare shikin sai ci gaba da tatsan abinsa wannan hali ne mai kyau yana da kyau mu bambanta kamar yadda ibn hajar ya ce ariya mufrad al'araya jam ya bambanta da al'ariyatu mufrad wanda ya taɓa bin tashdidi al'ariyatu idan aka ce al'ariyatu ko a ce al'i'aratu ko a ce al'isti'aratu wanda dukkansu abu zai ne al'isti'ara da al'i'ara da al'ariya wannan aro kenan da hausa akwai bambanci shi wannan ba aro bane saboda haka asalin kalmar ma ba ɗaya bace da kalmar aro din wancan ariyatu jam'un sa araya amma arofa ariyatu eh, akan ce kuma al'i'aratu akan ce al'ibti'ara jam'un sa ariyatu sannan akan ce masa al'awari wanda jam'u ne na kalma ta al'ariya wanda ita ce asali aro wanda kowanne da babu shi wanda a littafin almasu a tafiya mujallar na bishafin shi. idan aka ce aro shi ne masu otsihi gairaka ala an yi tafi da min umurka sun mai yu'iduhu ilaika ka dauki wani abu mallakarka ka ba ma wani mutum ya yi amfani da shi na wani lokaci ya dawo maka da shi shine aro to wancan ba haka yake ba wancan ba aro aka yi ba amma kyauta ne amma kyautar na amfanin da ɗan bishiya take samarwa na wani lokaci so da bambanci da aro a nan ibn al-aqir a littafin an-nihaya fi garib al-hadith juz'i na al shafin 452 yayi magana akan dalilin da yasa aka ce wato al-araya sassauci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta sashen riba inna hu lamma na ha'anin muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam asali ya hana cinikin almuzabana almuzabana ita ce bai'u bai'u samari fi ru'usin naqli bi tamri kai cinikin dan kice da an san yawan shi ka karbi abin da ba san yawan shi ba shine almuzabana rafaqa fi jumlatil muzabana fil araya amma duk da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauci ta sashin ciniki na almuzabana sai aka samu al'araya wa huwa man la naqla lahu min zawil hajati yudriku rutaba ولا نقل بيده يشتري به رطب لعياله ولا نقل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر fa yaji'u ila sahibin naqli fa lahu mutum yana da ragowar dabinonsa busasshen dabino lokacin girbin sabon dabino ya yi, sai da kowanne busasshen ce. yana so a taimaka a bashi sabon dabino a karfi wannan tsohon saboda ya ciyar da iyali kaga wannan ma wata fassara ce babu laifi me yasa aka sassauta saboda a taimaka ma talaka ya samu abin da zai ci gashi asali cinikin bashi da kyau haka da ya zo a kitabun majmu al-imam an-nawawi yace al-araya nau'un min al-musabaqa asali cinikin al'araya, wato musanyan eh, dabino yana daga nau'in ciniki na al-musabaqa rukhisa fi sai aka samu sassauci a kai wanda wannan asali ko da ta sashi larabci haka malamai suke fassarawa كمر الإمام الأزهري الإمام الهروي وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم أسلي يا أنا جنجن المتابعة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر متون يبادة فشن دبينو يكربي سابوان دبينو رخصة من جملة المذابة النبي صلى الله عليه وسلم يفصل إذا ka dubi littafin fikihu za ka samu akwai saɓanin fahimta game da ainihin yadda cinikin yake kasancewa wanda ibn hajar ya jera fassarar almuzabana da malamai su kai kuma duka fassarar sun inganta saboda duk suna aukuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zama malaman fikihu wasu sun ɗauki wasu fassarar wasu sun aje wasu fassarori yace inna suwar ariya kasir surorin wannan cinikin yana da yawa na daya an ya kula rajulil sahibi hajidi ya'ani bi'ni samara nafalatin bi ayaniha bi farfiha min at-tamr surar al-araya sura ta farko mutum ne zai tafiya samu mai gonan dabino mutum yana da gona na itatuwan dabino saboda ka sai wani ya zo ya same shi sai ce masa ina da tsohon dabino ina so ka taimaka ka sayar min da wasu itatuwa misali amfanin wasu itatuwa na gonanka in ba ka tsohon dabino din na ka ba ni sabon dabino ne saboda yana bukatar zance da iyali fa ya ha to tunda ba a riga an girba wancan sabon dabinon ba sai a kimanta shi ne alkharas sai a kimanta sai a ce to bishiya goma za su samar da buhu daya saboda ka kawo tsohon dabino din buhu guda na ba ka ainihin amfanin bishiya goma amma duka dabino saboda haka anan fa yahrusuha wa yabi'uhu wa yaqbidu minhu tamra shi zai karbi dabinon shi kuma wanda ya taho da dabinon yana bukatar wannan wa yusallimu ilayhi naqalat mai gona sai ce to ga itatuwan guda goma an ware ku wannan sura guda kenan kuma babu laifi na biyu ibnu hajar yake wa minha an yahaba sahibul hadith li rajulin naqalatin aw naqala ثمرة نقلات معلومة من هائبه mutum ne yana da gonar dabino zai kira wani talaka sai ya ce ga itatuwan nan guda goma na baka ba to na baka amfanin su ba ainihin itatuwan ba to sai shi wannan talaka ya godiya to amma talaka zai rika dawowa yana shiga gonar ai ya rika zuwa yana duka bishiyoyi saboda in sun nuna ya taho ya kaɗe to tun da zai rika shiga gonansa akai-akai to zai iya masa farda zai iya masa ta'adi saboda shi kuma akwai wasu shuke-shuke da yayi misali ko ko bai so ana yawan shiga din su mai tadarrar bi dukuri alai sai kira shi ce masa to wani tun da ni na maka kyautar waɗannan itatuwa guda goma misali eh, amfanin su ni kuma yawan shigar da kake yin nan gaskiya ba na san shi abinda nake so da kai mu kimanta ƴaƴan itatuwan da bishiya goma na za su samar zan baka tsoron dabino a madadin shi saboda dai in sallame ka ke ba sai an jira lokacin girbi yayi ba wannan ma yana daga fassaran al'ariya kamar yadda ibn hajar ya faɗa fa ya saboda haka sai a kimanta eh, wa yashtari minhu ruqab ruqabaha bi qadari kharsihi bi tamrin yu'ajjiluhu lahu saboda haka sai ya kawo tsohon dabino sai ya gaggauta ya ba mu wannan mutumin da ya riga ya masa kyautan amfanin waɗancan itatuwa ce kaga ya gaggauta ya bashi ah, ya nun bai mayar da hannun kyauta baya ba tunda dai alkawarin da ya yi ya cika kuma an kimanta iya abin da ake ganin waɗannan bishiyoyi goma za su samar kafin ya ba da wato tsohon dabino a su sai ce fassara da uku har yanzu na al'ariya an yi haɓa ku iyaka mai gona ya yi kyautar wasu bishiyoyi na gonansa amfanin bishiyoyin ga wani talaka bai ya tazarar mawugu lahu bin sai rura ki rufa tamra to shi kuma talaka ɗin nan sai ya zamanto ya matsu ba shi da abinci idan aka ce za a jira har a kai lokacin da za a girba amfanin waɗannan itatuwa to zai wahala a dalilin haka ya'ani wala yuhibbu aktuha rukuban ko bai ya yace ya zai jira har sai an samu wannan sabon dabi mai gari har ya kai ga ci na ya jiki ila tamri saboda yana tsananin bukatar abinci fa a zalika ruqab ya karfihi min al-wahid aw min saboda haka sai ya zo ya sami mai gonan sai ya ce wani kayan min kyautan 'ya'yan itatuwa goma din nan to gaskiya ni bukata ta min yawa ina bukatar dabino din a yanzu sai ce to a yanzu kan ai lokacin girbi bai ba sai ce to a kimanta a bani tsohon dabino a madadi dan ni ina bukatar abinci sai ce ni bani da tsohon dabino sai ce to ka yadda in kawo wani ya zo shi ya bani tsohon dabino shi ya jira lokacin da itatuwan za su nuna sannan a bashi sai ce ya sau saboda ka sai kira wani idan wannan ya taho ya yadda zai bashi dabinon da zai ci shi kuma wato abin da waɗannan itatuwan za su samar sai zama shi. wannan ma halal har yanzu dai sura ce ta al'ariya to yace na hudu an yabi ar-rajul samar haibihi ba'da hududi salati mutum ne lokacin da yana da gona ta dabino lokacin da dabino ta fara nuna sai ya kira wani sai ya sai da gona amma sai ya ware ya tafniya min kalatin ma'aluma sai ya ware wasu bishiyoyi a gonan ya ce banda waɗannan saboda su ne zai yi amfani zai kaɗe ya ringa amfani da shi a gida yana ci mutum da ya riga ya sayar kaga kenan waɗannan bishiyoyin su kaɗai ne na shi tunda ya riga ya sai da sauran itatuwan amfanin da zan samu to a nan sai ya zama to shi kuma yana buƙatar abinci yana buƙatar dabino ga shi kuma lokacin da za a yi girbin bai yi ba saboda ka sai kira wani sai ya ce masa wani zo mu je ta ga bishiyoyin nan na wani sauran na riga na sayar amma yanzu ne ina buƙatar tsohon dabino ba zan iya jira har sai an kai ga lokacin da za a girbe su na'am sun nuna amma lokacin girbewa bai yi saboda ka sai wannan ya yadda a kimanta yawan amfanin itatuwan nan nashi waɗanda ke gona sai shi kuma ya ba shi tsohon dabino a madadinsu a nan ibn hajjar da ya kirga waɗannan eh, littafin fasfur bari ya ce wa jami'u hadhihi suwar sahihatu duka waɗannan surori da muka yi magana a kai wato sun inganta yana cewa inda shafi'i wa jumhur a wajen akasarin malamin suna, akasarin malamin suna sun ce duka sun inganta illa dai a rimamu malik ne wanda ya takaita kan fassara na biyu sura ta biyu a rimamu malik shi ya tsaya kan sura ta biyu kawai sura ta biyu din nan wato ita ce mutum yana da gonar dabino mun riga mun yi magana a kai saboda haka sai kira talaka sai ya ware wasu itatuwa kamar goma sai ce waɗannan itatuwan na maka kyautar amfanin su to amma mai gona kuma baya jin daɗi yadda talaka ne yake yawan zuwa yana shiga gonarsa saboda duba itatuwan saboda haka sai mai gonar ya kira shi wannan talaka ya ce to yadda za a yi bari ba ka tsohon dabino kafin ma lokacin girbi kaga na sallame ka kenan saboda ni ban san yawan shiga gona ta da kake wannan ita ce fasarar da Imam Malik ya dauka amma duk sauran fasarorin sun inganta kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa don haka anan malaman sunna malaman fiqh sun samu sabadi game da asali tarihin da za a tsaya ma kai game da ainihin sura guda wato ta al wanda shi yasa Ibn Hajar ya kawo surorin gaba ɗaya yace duka sun inganta don haka duka surorin nan babu laifi don kayi kowanne saboda dukkansu la shakka sun dace da ainihin ta'arifi na al'ariya sun dace da asalin fassarar da ake nufi da al'araya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sassauta idan ka je ga masaba ta al ahmad bin hanbal al ahmad bin hanbal akwai almajirinsa da ake kira al ahmad bin muhammad al ya masa tambaya an tafsirin araya game da mai ake nufi da al'araya al'imamu ahmad ya ce al'araya an yi horiyar rajulul jara awil qaraba lil hajjati aw makana abinda ake nufi da al'araya mutum ne yana da gona ya ware wasu itatuwa na gonan ya yi kyautan amfaninsu ga makwabcinsa ko ga wani makusancinsa sharadi lil hajati aw al saboda bukata ta tsananta akwai bukata tare da makwabcinsa yana bukatar abinci sai kai mai wannan kyauta wannan sharadi lil mu'ri an yabi a min man sha wanda aka yi wa kyautan nan yana da damar ya sayar da amfanin bishiyar da aka masa kyauta ga wanda ya ga dama kafin ma a girbe wannan wato amfanin yana iya karban wato tsohon dabino a madadin sabon dabino amma sharadi wato shine ya zamanto larura ta sa aka yi haka wanda sharadin al'imam ahmad ya yi aka yi al'imam shafi'i shi ma haka ya fassara al'ariya kamar yadda bin أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي يفضل حديثات al المهذب جزء نفر قشات من قريبين لسبعين ذكر وأما الأرايا wa huwa bai'u rukum ala an-naql bit Abin da al-ardi abinda ake ci da al'ariya wato shine mutum ya yi cinikin dabiman da ke kan bishiya zai karbi dabiman da ke zoron kasa wanda an riga an girbe ya bushe ka ba da tsohon dabino ka karbi sabon dabino wannan shine al'ariya Ya yace karsan shi wannan tsohon dabinon an san yawan shi amma sabon dabinon da ke kan bishiya za a kimanta ne fa ina ku ya al alimamu shafi ya ce halal ne amma ka'ida lil fuqara'i ga talakawa kawai ya dalili saboda ai da an ce an sassauta ashe akwai dalilin da sa aka yi sassauci saboda asali ka yi cinikin abin da an san yawan shi ka karbi abin da ba a san yawan shi riba ce ita ce al amma tunda aka ce an yi sassauci na ya dalilin sassauci alimamu Ahmad ya ce saboda an samu alhajatu a aw maskana an samu bukata an samu wato talauci ko rashin abinci ga wani kamar da alimamu ahmad ya faɗa imam makwabcinka imam kusancinka ko wani talaka ana wahalar abinci sai kai masa wannan kyauta to an yadda a yi wannan ciniki da shi a ba shi sabon dabino ya karbi sabon a madadin sabon dabino da aka yi masa kyauta al shafi ya ce fa ya kurusu ala ala nakli min ar-ruqab wa ma yaji'u minhu min at-tamri idha jaffa thumma yabi'u dhalika bi mithlihi tamran wa yusallimuhu ilayhi ta tafarruq sharadi kafin a rabu ya zama duk an karba a karɓi tsohon dabino sabon dabinon kuma ko da ba a karfi ba a kaɗe ba a nuna masa bishiyoyin a ce to na ba ka waɗannan bishiyoyi abinda za su samar na ne sai a ce to kai kuma ga tsawon dabinan. alimamu malik kamar da muka riga mun bayanin fassarar da ya yi wanda fassarar ta tana littafin al'uwa musamman alimamu malik ya yi babi a kai yana jirgin shafin 152 haka nan kitabun mudawwana mujallar na shafin 84 da kitabu tamhid na ibnu abdul barri mujallar na biyu shafin 324 inna har rajulu ya kunu da daifin bustan min al mutum ne yana da kona dabino fa ya habu samarati ba'd nakhlihi li akhar sai ya ware wasu bishiyoyi na dabino da ya kyautan ga wani su mai ta'azzamin da kolihi wa mai gona kuma baya jin daɗi yadda wannan talaka ke shiga yana fita gonarsa fa yashtari samarha rufaba ya'ni bi tamrin yadfahu ilayhi al-mawqub lahu sai mai gona ya kira talaka ya ce to dama na baka kyautar amfanin waɗannan bishiyoyi amma ba ni jin daɗin yawan shiga gona ta da kake saboda haka mun kimanta yawan dabinon da bishiyoyin za su samar in ba ka shi tsohon dabino ka ga mu da muke Imam Malik yace wannan shi ake nufi da al'araya wanda hakan ya taho a littafin fikihu na masabar maliki a kusan gaba daya kuma haka ibn hajar ya magana a kai wanda alimawul bukari musamman ya gabatar da fassarar alimawul mali kamar yadda ibn abdulbar yake cewa babu ma wata fassara mafi gamsarwa ta al'ariya yadda take a zamanin mazan allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda alimawul mali ya fassara al'ariyatu an yu'riya ar-rajulu ar-rajula naqlata thumma yata'azza bi dukhulihi alayhi fa rukhisa lahu an yashtariyaha minhu bi tamrin amma ka mai gona ka riga ka ware wasu bishiyoyi na gonarka ka yi kyautar amfani su wani talaka to kana iya kiran wannan talaka sai ka ce to wannan amfani na gona da na ba na son shiga gona ta da kake don haka mu kimanta yawan dabinon da itatuwan nan za su samar sai in ba ka yawan shi da tsohon dabino sai ce za su yi buhu daya sai ce to ga buhu daya na tsohon dabino shi kenan na sallame ka yana nailu da auba duk malamai da suke magana akan kan gudugun maram idan ka duba za ka ga kamar misali ibn haka nan ya zo a nail ba'ufar limamu shaukani shi na ya kawo fasara ga limamu malik yana juzi na biyar sha biyar gari wa ma'anar araya an ya kuna lil rajulin a wani in nakhlatani fi wasatin nakhlil kathiri li rajulin kai ne kake da bishiya biyu na dabino a tsakanin bishiyoyi da yawa na wani mutum kana da guda biyu bishiya biyu naka amma gonar tana da bishiyoyi da yawa sauran bishiyoyin kuma na wani mutum ne saboda haka sai alimamu shaukani ya ce wa kana ahlul ce mutanen madina sun kasance idan kana waktu simar lokacin da bishiya take samun da 'ya'ya karaju bi ahlihim ila hawaidihim sai su fita da iyalansu zuwa ga ainihin gonaki na dabino shinge na dabino za ga mutane sun fita da iyalai an tafi gona saboda haka za a shiga gonar da yawa da mata da yara fayyajib sahibin naklati awin naklatai mutumin da yake da bishiya biyu ko bishiya daya ya taho da iyalansa fayyadurru zalika bi sahibin naklil kasir ya shiga gonar shi ko ainihin mai gonar wanda yake da dabinan da yawa ya zama tun hakan wata samar cutarwa ne gare shi فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الكثير saboda haka sai manzon Allah ya sassauci ga mai ainihin godar shi kansa an ya utiyahu kharsa ma lahu min zalika a kimanta yawan amfanin da za a samu a cikin bishiya ɗaya ko biyu na wannan talaka ya bashi tsohon dabino a madadinsa kafin ma a girbe sabon dabino liyan karfa huwa ahluhu anhu saboda da shi da iyalansa su bar gonar su yi tafiyar su saboda al'ada ce ta larabawa lokacin girbi ba balarabe ba zai tafi gona shi kadai ba sai ya dauki matarsa da yara a ciki saboda fatan albarka to kai shi ka guda ko biyu ka zo da mata da mata da yara ka shiga gona mutumin kuma gashi itatuwansa da yawa saboda ka shi bai so sai ce ah, abinda za a yi barin baka yawan amfanin ka kawai ku gida manzon Allah sai sassauta a kai wato babu laifi sai ce ruwaya haza an malik an ruwaito wannan daga imam malik rahimahullah haka nan al-imam tahawi shi ma ya kawo hadisi min tariqin eh, nafi' min tariqi ibn nafi'in an malik anna al-ariyata an-naqla lir-rajul fi halidi ghairihi abinda ake ce ma al'ariya ariya eh, al-ariya ne yana da bishiyar dabino guda daya a tsakankanin gonar wani mutum da ke da bishiyoyin dabino masu yawa wa kana fil adatu annahum yakhrujuna bi ahlihim fi waqti al ila al-basatin fa yakrahu sahibu an-naql al-kathir dukhul al-akhar alayhi fa yaqul ana utika bi kharfi naqlatika tamran kaga fasarin guda ce mutanen madina suna da wannan lokacin girbi idan yayi sai mutane su ɗabi iyalan su su tafi gona shi ma sadaka da yake da kyautar bishiya guda ko bishiya biyu zai taho da nashi iyali fa ya karahu sahibun naqlil kathir dukhulul athar alayh shi ko mai ainihin gonan baya son wannan talakan da ya debo iyalai ya taho ya shiga gonarsa tana yiwa za a marfanna saboda haka sai ya ce masa ana uqtika bi kharfi naqlatika tamam mu kimanta yawan dabinon da bishiyar da nema kyauta za ta samar sai in ba ka tsohon dabino a madadin shi farar kafa za ku fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sassauci duk wannan bayani da nake saboda mu fahimci abin me ake nufi da al'araya ta yadda malaman suna suka yi bayani wannan ya zo a fatul bari ya zo a littafin mugni ya zo a littafin umdatul bari na alhafizul aini mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da biyar saboda haka al malik al-imam shafi'i al bin hanbal duk sun ce ciniki ne hakan ciniki ne abinda ya bambanta al malik da al-imam da kuma al-imam bin hanbal shi al malik ya ce ba dabino kadai ba kowace bishiya ana iya mata haka amma al'imamu al'imamu ahmad bin hanbal da al'imamu shafi'i su suka ce la dabino kadai ya zo a hadisin manzon Allah saboda ka ya takaita ne kawai ga dabino saboda ka kaga a yanzu ba za ka yi amfani da hukunci na al'araya misali ka ce za ka yi magonaki da muke da suna masara shinkafa da sauransu a kawo tsohon masara a karbi sabo saboda yunwa ko saboda ana bukatar abinci ga wanda aka yi masa kyauta wannan baya halatta ta fashin masaba ta alimamu Muhammad da kuma alimamu shafi amma alimamu malik ba yake babu laifi alimamu malik yake babu laifi wanda yana cikin almudawwana eh, mujallar na shafin 358 har ma alfawaki hudawari shafin risala mujallar na shafin 130 wannan yake fahimtar da ibn taymiya ya zaba bai kamata a ce dabino kadai ya tsaya a kai ba saboda haka duk wani dan yace ana iya masa haka duk wani dan yace ana iya masa haka don haka anan muna iya wannan alkhairin da larabawa suke a madina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi al-imam abu hanifa bai dauke shi a matsayin ciniki ba bai dauki al'araya a baji na ciniki ba ya'ani hakikiyan illa dai kawai majaziyan don al-imam abu hanifa yana cewa li'anna al-mawhuba lam yasir mulkan lil mawhubi lahu ba za a ce ciniki akai ba kai da kake da gona ka kira talaka ka ware wasu bishiyoyi na gonar ka ce masa kamar kyautar amfanin da bishiyoyin da za su samar kafin ya zo ya karbi amfanin ka sake kiran shi ka ce marto eh, zan baka yani min tamri zan baka tsohon dabino a madadin sabon dabino da za a samu a cikin bishiyoyin da ne ba kyautan amfanin su al'imam abu hanifa ya ce ah, ai da ya riga ba ya karbi kyautar da kai mar ba har kuma ka canza saboda haka shi a ganinsa abinda aka yi a nan an kwace kyauta ne an canza da wani da an yi kyautan ya'yan itatuwan wasu bishiya idan sun nuna aka fasa aka mayar da su tsohon dabino su kaga a nan shi a fahimtarsa ba ciniki ba ne kyauta ce aka yi aka sake canza kyautar maimakon a ba da sabon dabino aka canza aka mai da shi tsohon dabino saboda aka sai yana ajiye shi a babi kyauta ba a babi ciniki ba to amma la shakka ciniki ne kamar yadda za mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala wannan yana cikin bada'i ko sana'a yana mujalladin shafin 419 da kuma kitabul mabsur yana mujallar da goma shafin gari da tisin da haka nan ya zo cikin nayi zalfa limamu shaukani ya ce wa mana a abu hanifa suwarar bai'i kunna wa kaffara ta alal hibati al'imamu abu hanifa shi ya ce al'ariya ba ciniki ba ne kyauta ce saboda dama asali kyauta aka yi mutum ne mai gona ya ware wasu bishiyoyi ya kyautar su amfani da samar ga wani talaka daga baya ya dawo ya canza kyautar da tsohon dabino kaga duk nan babu ciniki jali ma abu hanifa wa hiya an yughriya ar-rajulu ar-rajula samara naqlatin min naqlihi wala yusallimu dhalika ka riga kai kyautar amfanin da wasu bishiyoyi za su samar baka riga ka bayar da abinda kai kyautan ba summa yabdu lahu an yartaji'a tilka al-hiba daga baya sai mutum ya fahimci ya kamata ya canza wannan kyautar kafa lahu saboda haka annabi ya maka rahusa babu laifi ya sassauta maka an ya tabi sadalika ka rike ainihin amfani itatuwar gonan da kai kyautar su wa yuqiyahu bi qadri ma wahaba lahu min ar-rutab ya'ni bi farfihi tamra a kimanta yawan amfanin da bishiyoyin za su samar sai ka ba ma talaka tsohon dabino a madadin sabon dabino da kai markyauta eh, a nan kaga mun samu fahimtar mazhabobin nan guda hudu fahimtar Alimam ahmad da Alimam shafi'i fahimtar Alimam ahmad da Alimam shafi'i sharadi ne ya zama akwai talauci akwai bukata kafin aiki idan babu wannan sharadi to haramun ne na biyu al malik ya ce ba sharadi bane ya zama asali abin ya takaita ga dabino kowace kowane dan ce ana iya makaka alimamu abu hanifa ne wanda ya ake matsalar ababi na kyauta maimakon cinikayya amma duk kusan ma'anar guda ce illa ne fahimtar al'imam ahmad da al'imam shafi ita ce mafi inganci cewar ba wai haka kawai za ka tafi gonar mutum ka yi wannan cinikin ba sai akwai larura wannan larurar ita ce ta samar da arrufa don haka ba wai zan taho gona kawai ce a ah, wane ga tsohon dabino ina da shi da Allah ba ni ah, sabon dabinon nan ina da bukatar abinci misali idan akwai bukatar abinci din to babu laifi amma idan kawai kana bukatar sabon dabino ne to haramun ne saboda asalin ciniki na almuzabana ribaci almuzabana ko ita ce ka ba da tsohon ah, hatsi ka karɓi sabon hatsi idan ya zama to za ka ba da sabon hatsi eh, tsohon hatsi ka karɓi sabon hatsi a nan an samu almuzabana saboda an san yawan abin da za a bayar amma ba a san yawan abin da za a karɓa ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta saboda talauci saboda bukata kamar yadda labari ya tabbatar mana asali dalilin da ya sa larabawa suke yin al'ariya saboda taimaka ma talakawa ne idan an shiga wahalar abinci sai mai gona ya kira talaka zai kyautar masa wasu itatuwa a gonarsa ce amfanin itatuwan nan na maka kyautarsa kaga larura ce don haka sai a larura ake yi wanda ita ce fahimtar al'imam ahmad da kuma al'imam shafi'i wanda ita ce ta dace da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله يا كفر مكركة عن زيد بن ثابت آه، آه، أكلمه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه an karbo hadisi daga zaid bin sabit Allah ya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله رخصة العراية يا يسسوجي جمدا شركين العراية أن تباع بقرصها كيلا kasance an yi ciniki ta kimanta yawan amfanin wato da awon mudu ka kimanta yawan amfanin da awon mu shi ne kailar mutafakun alai hadisin yana fahimtar bukari kitabul buyu babu tafsirin araya musamman al'imam bukari ya yi babi a kan fassaran al'araya saboda kalmar tana da wahalar fassara sai dai bayani tunda ba al'ada ce ta mutanenmu ba al'ada ce ta larabawa don haka yasa da wuya ka samu fassara guda na kalmar da hausa al'araya wato ciniki ne na ba da tsohon dabino a karbi sabon dabino cinikin ba da tsohon dabino a karbi sabon dabino wannan shi ake kira al'araya annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin thabit yake ya sassauta kun ga dalilin da ya sa ibn hajar yayi babin da sunan ar-rukhsa sassauci da aka yi game da al'araya sai dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin da yayi an tuba bi farqiha da. ya kasance an yi cinikin wato ta kimanta yawan amfanin gonan wato da awun mudu za a ce misali waɗannan bishiyoyi guda goma nata za ku samar da dabino da ya kai buhu ɗaya kaga awu ne na mudu saboda buhu awu ne ko ko za ku samar da mudu 20 ko mudu kaza wanda shi ake nufi da alkhairi a daidai wannan babin shi na limamu bukari ya kawo fassarar limamu mali game da al'ariya saboda babi guda limamu bukari ya yi inda ya kawo wannan hadisi al'ariya tu an yi uriyar rajulun rajulan naqla ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمن هذا فسر الإمام مالك هنا من nufi da al'ariya. mutum ne ya yi kyautan wasu bishiyoyi na dabino saka wani mutum idan amfanin su ya samu da zai karɓa. to sai zama to yana cutuwa bai son shigan gonarsa da wancan mutumin yake to sai aka masa sauci yana iya saya ya ba shi tsohon dabino a madadin ya jira zuwa lokacin girbi akwai malami daga cikin tafi tabi'in da ake kiransa al-imam bin hussein al-wasiti wanda ya kawo wannan fasara yana littafin al-Imam Bukhari al-araya nasalun kanat tuhabu lil masakin abinda ake kira al bishiyar dabino aka yi kyautar ga talakawa fala yastati'una an yantaziru biha an ba ma talaka kyautar amfanin wata bishiya na dabino amma shi talaka ba zai iya jira har zuwa lokacin girbi ba rufi talahum an yabi'uha ma sha'u min tamri an musu sassauci suna iya cinikin amfanin wannan bishiyar a ba su tsohon dabino kafin lokacin girbi ya ce wani muslim a riwayar kaliman muslim yana babu rukhsati fi bai'il ariya karfi a tamra sassauci da aka yi game da cinikin al'ariya wanda shi ma al muslim haka ya babi sunan babin kenan shine hadisi na 1539 rakhasa fil ariya bin thabit yace annabi sallallahu alaihi wasallam yi sassauci game da cinikin al'ariya ya akuruha ahlul baiti mutanen gida su karba masu gida su karba wato su karba farfi ha tamran su karbi dabino ta kimanta yawan amfanin da bishiyoyin da aka ba su wato zai sama ya na Haru bala idan dai za su ci wato yana sabon dabiru akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim an yi ba a bi a kailan makana tamrin kuma ya kawo hadisin a babu ta taharimi baitin rukwab bi tamri illa fil araya an haramta cinikin sabon dabino da tsohon dabino sai ta fuskar al'araya kawai shine hadisi na 1539 hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sunan nasa'i sunan ibn majah saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi magana akan al-kharaf al-kharaf wato shine at-tahmil wal hadath a kimanta yawan amfanin da bishiyar za ta samar shi wannan kimantawar tsakanin ne gonar da wanda talakan da aka masa kyauta su biyu kawai suna iya kimanta amfanin ba sai an kira makwabta da mutane za su taho kafin a kimanta yau amfanin ba hatta yani bainar mutabayi ai babu laifi dan an samu mutum biyu sun kimanta yawan amfanin da ake ganin bishiyoyin nan za su samu yace annal kharisa yakfi an yakuna wahidan babu ma laifi mutum ɗaya ya kimanta misali shi mai gonar zai ce to shi a ganinsa bishiyoyi goma din nan za su ba da buhu ɗaya tunda ya riga ya saba sanin yawan amfani da ake samu a cikin kowace bishiya wa annahu yajibu an yakuna afdal muta'aqidai tana yiwuwa shi talakan ne zai kimanta tana yiwuwa mai gonar ne zai kimanta tana yiwuwa a kira wani daban ya zo ya kimanta wannan duk babu ne amma dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dole a kimanta yawan amfanin da waɗannan bishiyoyi za su kafin a bada wato kwatankwacinsa ta sashen tsoron dabino sai hadisi na gaba wa an abin abi hurairata radiyallahu anhu kuma an karɓo hadisin daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace manzon Allah rahasa fi bai'il araya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sassauci game da ciniki na al'araya bi kharfiha min at-tamri ta kimanta yawan amfanin da bishiyoyin za su samar ya a nemi da tamri wato da ba da tsohon da biyu sai abu kurera ya ce fi ma suna a ausukin amma abin da ya gasa ausuki biyar ya gasa ausuki biyar au fi a ausukin ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya kai ausuki biyar حديث هنا صحيح البخاري كتاب الشرب والمساقات باب الرجل يكون له تمر أو شرب في هائل في حائط أو في نحل حديث أبو هريرة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الآرايا بخمسها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق سك واي ولا shakka انا wanda ya rawaito hadisin shi ya yi shi ya yayi kokonto game da hadisin ana ce masa al-Imam Dawud bin Husayn shi ya karbo hadisin daga Abu Sufyan maula ibn Abi Ahmad shi kuma ya karbo daga Abu Huraira shakkan da aka samu ba daga Abu Huraira ba ba ma daga tabi'in da ya kawo hadisin Abu Huraira ba wato shine Abu Sufyan maula ibn Abi Ahmad daga ainihin tabi'u tabi'i din da ya karbo hadisin wato shine Dawud bin Husayn yana kitabul buyu babu bai'il samar ala ruhusin nakli bi zahabi wal fidda da kuma sahih muslim babu tahrimi bai'in rukab bi tamri akwai hadisai waɗanda hajar bai kawo su ba amma tun da ya kawo guda biyu din nan sun wadatar a kan al'araya iyakan su kenan amma akwai hadisin jabir bin abdullah shi ma hadisin jabir yana bukhari yana babu samar ala ru'usin nakhl bil fiddati wa dhahab da kuma sahih muslim babu muhakada wal muzabara jabir yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i samari hatta yatiba wa la yubaq shay'un minhu illa bid dinar wa dirhami illa al araya kaga an samu hadisin jabir sannan kuma akwai hadisin bushair bin al ansari wani tabi'i wanda ya samu ganin sahabban manzon Allah da yawa ana kira shi Bushair bin Yasar al-Ansari daga cikin waɗanda sahabban da ya samu ganin su akwai Sahal bin Abi Hafmata wanda sunansa Abdullah bin Sa'ida sannan akwai riwaya ta al-Imam Muslim hadisin Bushair bin Yasar al-Ansari wanda ya rawaito hadisi daga Rafi bin Khadij saboda haka an samu sahabbai waɗanda su ma sun rawaito hadisin al'araya baya ga saidu da kuma abu huraira waɗanda ibn hajar ya kawo hadisin a cikin bulugul mara akwai hadisin jabir yana sahih bukhari sahih muslim akwai hadisin bushair bin yasar al-ansari wanda ya rawaito daga sahabban manzon Allah mutum biyu sahal bin abi hafmata da kuma rafi bin khadij yana cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر Allah ya hana a yi wato sabon ‘ya'yan itatuwa sabon ɗan dabino wanda ba a riga an girbe ba a ba da tsohon dabino lokacin da annabi ya hana sai annabi sallallahu da kansa ya ce zalikar riba manzon Allah ya ce wannan shine riba riba ce wanda shi ya sa malamai suke sanya almuzabana a karkashin babi na riba almuzabana shi ne ka bada kai ka ba ka yi musanyan abinda an san yawan shi ka karba abinda ba a san yawan shi to kaga al'araya ita ma haka ne an baka tsawon dabino za a karɓi sabon dabino amma an kimanta yawan sabon dabino kaga babu hakikani game da yawan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci me yasa annabi ya sassauta saboda a samu abin da za a ci saboda talakawa su samu abinci shi yasa manzon Allah ya sassauta illa annahu rakhasa fi bai'il ariya an-nakhla wan-nakhlatayn ya'khudhuha ahlul bayti yaqrisuha يعني بصرفها تمرا يأكلونها رطبا حديث من صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي حطمة وحده رواية الإمام البخاري سعد بن أبي حطمة شيخ إيكا وما حديث yana. babu bai istamar ala rusul naqsh amma a sahihu muslim akwai hadisin sahabban guda biyu da rafi bin khadij da kuma sahab bin abi hafna wanda dukkan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisin yana al-musnad al ahmad da kuma sunan tirmidhi wanda yana cewa laha an baitul muzabana الثمر بالثمر إلا لأصحاب araya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin almuzabala a bayar da abin da an san yawan shi a karbi abin da ba a san yawan shi ba amma ta fashin al'araya mazan Allah ya yi sassauci fa innahu qad azina lahum wa an bayyana bi kisabi wa an bayyana kulli samarin bi kharfi saboda haka anan waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta zaka gane akwai sharuɗa waɗannan sharuɗa suna da muhimmanci sharuɗan nan suna da yawa amma guda biyu su ne malamai suna suka yi itifaki a kai ehm, guda biyu ko uku misali na farko hadisin da muka karanta hadisin abu huraira ya zo da iyaka annabi sallallahu alaihi sallam ya yi ma ainihin cinikin al'araya iyaka me ce iyakar fi ma duna kamsati ausukin kada dabinon ya kai ausuki biyar kada ya kai shine duna ya kasance dabinon da za a bayar a karbi a madadin wani dabino kada ya kada ya kai biyar. biyar ausuki guda kuwa sa'i 15 ne wanda mun karanta kitabun zakati don haka anan akwai iyaka game da dabinon da za a aka izini ta sashen al'araya idan har ya kai autuki biyar to ya zama laifi eh, saboda sabani da aka samu cikin hadisu. Eh, abin da ya tabbata ne fi ma duna ausu eh, duna shi ne shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ya tsaka gare shi anan ibnu kudama a littafin al-mughni a mujallar da shafin gare 97 yace annaha la tajuzu fi ziyadati ala khamsati ausuki saboda ka idan za a yi wannan musanye na dabino a dalilin al'araya to kada ya kai ausu fidiya bi gairi filafin na alamu ibn kudama ya ce wannan babu sabani a tsakanin malamin A abin nufi a nan kamar misali mutum yana da gonar dabino saboda ka sai kyautar itatuwa sun kai ishirin ko talatin ga wani mutum cewa ne ga waɗannan bishiyoyi guda talatin duk amfanin da suka samar na ba ka tsawon shekara biyar saboda haka shi kuma yana buƙatar abinci sai zo kamin mai gona ya ce ina buƙatar abinci don haka mu kimanta yawan amfanin da itatuwan nan za su samar ka ba ni dabino na a yanzu kaga annabi ya sassauta saboda a taimaka mishi ne don ya samu abin da zai ci to anan sai aka kimanta sai aka samu ai itatuwan nan da yake sun kai talatin za su samar da ausuki ya kai ishirin to a nan annabi ya haramta sassaucin da aka yi kada ya kai ausuki biyar saboda ka dole abin da ya kasa ausuki biyar ne za a baka sauran ko kai hakuri sai lokacin girbi ka zo ka amshi abinka kaga manzo Allah ya yi iyaka kenan game da iya abin da za a iya ba saboda ne saboda asali sassauci ne tunda an ce ko sassauci ne ai taimako asama idan an bude kofar abin ko an halatta riba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hana cikin almuzabana ya riga ya hana me yasa aka sassauta dan a taimaka wa mutum wannan yasa ibnu gudama yake bi gairi khilafin alamu babu wani sabani da aka samu a tsakanin malamin sunna ويجوز فيما دون خمسة أو سكن بغير خلاف بين القائلين بجوازها kada ya kai auki biyar amma in ya kai auki biyar fa a nan ba daidai ba ne me ya dalili ai saboda hadisin abu huraira hadisin abu huraira ya nuna cewa wanda ya ruwaito hadisin ya yi shakka shin abinda abu huraira ya tabbatar a hadisin shine fi ma duna kamsati ausukin ko ko daidai kamsatu ausukin abin da ya kai ausuki biyar babu laifi ko ko ya kasa ausuki biyar to abin da ya tabbata shine ya kasa ausuki biyar ya kai ausuki biyar wannan shine ake shakka a kai don haka ya kasa ausuki biyar duk da sunna sun yarda da shi ya kai ausuki biyar wannan akwai shakka a kai wato shi yasa ibnu hazmi yake cewa ba za a gina shari'a akan shakka ba a gina shari'a akan shakka la yajibu an yubaha mutayabban alharam bi shakkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya haramta almuzabana saboda haka asali almuzabana haramun ne to sai ga shi an samu shakka ta hadisi idan ya kai auku biyar babu laifi amma ana shakka sai ce ah za ka bar yaƙini ka ɗauki shakka ta yi haram saboda ka sai dai mu ɗauka duna hamsati sukin wanda shi ne yaƙini amma idan ya kai hamsatu sukin wannan kuma shakka ne saboda ka ba za a yi aiki da shakka ba mafi dacewa shi ne a yi aiki da yaƙini da a ce yaƙinin shine ne biyar to da ku Allah ya isar da wannan hujja gare ku saboda Allah ya alkawari zai kare shari'ar da manzon Allah ya zo da ita shi yasa ga yanzu muke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana karantawa sai kaji kamar ga kane ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alƙawarin Allah zai tsare shari'a amma tun da kaga mai riwayar hadisin yayi shakka to wannan abin da ya shakka akai Allah bai alƙawarin zai tsare shi ba saboda haka ba yaki ne akai ba za a yi aiki da shi ba da me za mu yi aiki shine da abin da ya zo a farkon hadisi fi ma duna kamsati ausuki saboda ka al'araya dole ne ya zama ya kasa ausuki biyar kada ya kai ausuki biyar wannan sharadi na farko ne wanda muna iya fahimta ta waɗannan hadisan sharadi na biyu an yakuna saman alladhi yuba'u bihi ma'luman bil kayl ya kasance an san yawan abin da za a bayar a aune kamar misali ya kawo dabino ya tara ba a san yawan dabinon ba kashin dabino kawai a tara sai a ce ma shi wannan talakan to ga wannan dabinon dauka a madadin dabinon da za a samu a itatuwan da aka make kansu kaga ba a san yawan wannan tsohon dabinon ba tunda ba a san yawan shi a aune da mudu ba an saba mu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan in ka dubi hadisan da muka karanta hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake an tuba a bi karfiha kailan sannan hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dole ne a kimanta yawansa wanda shi shine ake nufi da alkaras wanda manzon Allah yake cewa fi ma duna kamsati awsuqin adadin abin kada ya muke awsuqi biyar don haka sharadi ne akan yawan dabinon da za a bayar tsohon dabino a madadin wancan يعني لأن ترك الخيل من الطرفين يخسر الغرر إذا يزم بأسان يوم سوف الذين لا أباير با sannan ba a kimanta yawan sabon daminan da za a samu cikin waɗannan bishiyoyin ba to ya koma ƙarƙashin cinikin kasada ya zama cinikin kasada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yajibu an yakuna samar da ladhi yushtara bihi ma'luman bil khayr tsohon dabinon da za a bayar a madadin sabon dabinon dole ne a san yawan shi wala ya zuzu zafan ba daidai ba ne a samu kashi a tare dabino a ce to ga wannan ka ɗauka a madadin sabon dabinon da za a samu a cikin waɗannan bishiyoyin da aka masa kyautansu wala alamu fi hada inda man a bai al'araya araya wanda ya zo cikin kitabul infaq mujallal na shafi na 69 haka ma al-imam Bahawi ya faɗa a littafin sharh ma'ani al-athar yana cewa babu saɓani da aka samu a tsakanin malaman suna dangane da haka saboda hadisin da muka karanta a baya hadisin zaid bin sabit inna rasulullahi rakkasa fil araya an a bi harfiha kailan saboda ka dole sai an san yawan tsohon dabinon da za a bayar a madadin sabon dabinon da aka yi kyautarsa ga shi wannan talaka a littafin fasasul jalal wa ikra na ibn usaymin mujallal da hudu shafi na arba'in da bakwai da ce fa in karjana fa inna hu la yasai wani sharadi na uku sharadi na uku a nan wato shine hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna mana ishara da cewa waɗancan bishiyoyin dabino ba a riga an girbe saboda haka da a ce gonar ya riga ya girbe dabino suna ƙasa sai shi da aka yi makyautan dabino talaka sai ce yana bukatar tsohon dabino a ba shi sabon dabino a haram ai an sassauta mar kafin a girbe idan ku an riga an girbe ba maganin sai saboda an riga mun yi magana mun karanta hadisi a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan cinikin sabon wato dan yace da kuma tsohon dan yace saboda ba ka iya kimanta yawan su dole ne za a samu wannan ya fi wancan me yasa aka yi sassauci kan al'ariya saboda taimakon talaka ya samu abin da zai ci kafin lokacin girbi amma idan an riga an girbe fa fa hu la yasih la budda an yakuna ala ru'usin nakhli dole ne ya kasance sabon dabinan yana kai itatuwa ba a riga an girbe ba li ajli an hu shay'an shay'an amma idan an riga an girbe ko babu musanye tsakanin tsohon dabino da sabon dabino da sharaɗi na hudu an yi taƙaba ha tafar tafarruƙa shi ne a karɓa kafin a rabu wanda dama yana ƙarƙashin abin da ya shafi riba wanda mun riga mun eh, annabi sallallahu ya kirga abubuwan da riba ke shiga cikin abin eh, riba tana shiga abinci gaba daya kaga kenan idan zaka ba da dabino ka karbi dabino to dole ne ya zama to ya biyadi kar a samu jinkiri wanda jinkirin nan riba tana tana sake dawowa wato riba za ta shiga saboda haka dole ne at-taqabubu eh, fi tamri ya'ni zahirun bil kayl shi wannan dole ya ba bada tsohon dabinon a yanzu wa amma ke rukar alladhi ala an-naqli fa bi taqliyati bai al-mushtari wa bai na naqla ba dole ne sai an girba wancan ba amma kai da za ka ba da tsohon dabino dole ka kawo sadakan nan ya karbi dabino nan take sannan kuma ka ya sallama maka waɗannan bishiyoyin al'imam shafi ya yi magana a kai a littafin al'ummu yana mujallar na shafi ya ɗari da sittin da la ya juzu bai fiha hatta tukufabar naklasu bi samariha wa ya kabibu wa ya kabibu sahibun naklasi samra bi kai yace wala inda na wa inda al-hanabila fi zalika wanda babu sabani a tsakanin al-imam Shafi'i da al-imam bin Hanbal cewa dole ne a samu karba nan take shi mai gona dole ya ba da tsohon dabinon nan take kare ce misalin mun koma gida ka turo yaro ya karbi buhun wato a'a babu dole nan take zai ba da tsohon dabino shi kuma talaka ya tabbata ya sallama waɗannan bishiyoyin da bai gona to shi kenan wato an samu shi ne an samu bayarwa da karba nan take domin duka abinci ne abinci kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi musanye a ba da wani abinci a karbi wani abinci alhali akwai jinkiri dole ya ya kasance yadan biyar dole ya kasance hannu da ya zo littafin al-mughni mujallal shafi na ah, ɗari biyu wanda ya saba wa ainihin bayanin al-imam al malik wanda shi alimamu malik yana ganin babu laifi don an samu jikiri ta wannan sashi kan haka sa malamai da dama suka yi martani ga gare shi saboda asali cinikin almuzabana ce almuzabana kuwa riba amma sai aka samu sassauci domin a taimaka ma talaka to iya sassaucin ya tsaya ga wannan kar a samu kuma wata kawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi. misali na samun jinkirin bayarwa ko jinkirin karba wanda riba kaga an samu saba ma sunnar manzon Allah ta wannan tafarki la yajuzu illa dafi'a ila al-jibal wa la yajuzu naqdan afla wa hadha huwa riba al-muharram jiharan ibn hazm yake magana cikin al-muhalla yana cewa kuma ila ajalin majhulin wa la na'lamu hadha an ahadin qablahu al-imam malik shine kadai yace babu da sai a samu jinkirin bayarwa da karba amma akasar malamai fiqh sun ce bai kamata a samu jinkirin bayarwa da karba ba saboda abinci ne abinci ko idan za a ba da jinsinsa a karbi jinsi to dole ya zama to yadda biyar saboda kada riba da shiga sai sharadi na biyar an yi akula ha ahuha rufa ba ba wai za ka saya za a yi cinikin al'araya saboda adana ba ne me ya dalilin da ya sa aka halatta cinikin saboda sassauci ga talakawa in muka dubi hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya akuduha ahluha rufaban wato ya akudu ya akuduha ahluha rufaban waɗannan za su ci wato yana sabon dabino tunda za su ci yana sabon dabino to kaga sauki aka yi musu don haka idan da a ce shi talakan zai zo ya ce ina son waɗannan bishiyoyi da kai min kyautar amfanin ina son mu kimanta yawan ka ba ni dabino amma dabinon nan zan je in sayar ne kaga kenan ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda manzon Allah ya ce ai an sassauta ne don ya ci tun da don ya ci ne babu laifi amma idan don ya adana ne ya sai da shi to anan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai game da wannan sharadi malaman cikin ba su yi ittifaki akwai malaman da suke ganin babu laifi tunda har an riga an halatta masa mallakar shi kamar shafi'i ya ce tun da har an riga an halatta matalaka ya mallaki wannan abin an sassauta to babu laifi idan abin ya shiga hannunsa yana iya kaiwa kasuwa ya saida eh, asali an sassauta cinikin ne wanda cinikin asalinsa haramun ne amma tun da an halatta an sassauta mar lokacin da ya karbi ainihin wannan tsohon dabinon yana iya zuwa kasuwa ya saida yana iya zuwa kuma ya ajiye gida a rika ce wanda ba laifi ne. amma dai tunda annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sassauta saboda talaka ya samu abin da zai ci to anan ya gwada cewar bai kamata wanda zai sayar da abin wato a sassauta mishi ba sannan sharadi na shida an ya kuzin mushtari mustajan wato wanda yake sayarwa da zaman to yana da bukata a nan inda a ce talakar baya cikin bukata yana da wadata yana da abincinsa sai zo ya sami mai gona ya ce ina son ka bani tsohon dabino a madadin wannan sabon dabino kuma a kiman tsayuwarsa a bashi alhali ba talauci ba ne ba bukata ba ce to a nan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nan ma malamai su yi ittifaki a kai ba su yi ittifaki a kai ba don tun da an riga an halatta masalaka ko da ba wai yana cikin bukata ba ne babu laifi ko da ba yana cikin bukata ba ne babu laifi don tun da an riga an halatta masa wata ya karbi tsohon dabino a madadinsa wanda da wannan da wanda ya zo da nufin cewa a bashi tsohon dabino saboda ya ci da wanda ya ce baya cikin bukata kamar misali kana iya kyautar dabinon ga wani talaka daga baya kuma ya samu wadata ya samu wadata har ma yana da gonar dabino shi kansa kaga ke dan ba bukata ba ce ta taso wanda za ka sa ya nemi a ba shi tsawon dabino a madadin wannan da aka yi mara kyauta a nan akwai malaman da suke tsawatarwa a sannan na ƙarshe malamai suke cewa dole ne jinsin dabinon ya zama iri ɗaya dole ne jinsin dabinan ya zama iri daya wato dabinan da za a baka ya zama to jinsin wanda yake kan wannan bishiyar wanda nan ba ma kai malaman da suka yi magana kai, in ka zo da. mujtahid ba sharuɗa guda uku din nan da farko waɗanda su ne malaman suna suka yi a kai. wanda biyun su ne wanda suka fi rinjaya kan cewa dole ne ya kasance abin da za a bayar kada ya wuce auku kibiya da ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kai kada ya kai ausuki biyar kada ya kai ausuki biyar don haka ya zama tuna duna hamsati ausuki wannan sharadi ne wanda duk malaman suna sun yi ittifaki a kai kuma mun yi magana a kan annar sallallahu alaihi wasallam ya kawo sharadin auna wannan abin ya kasance an san yawan abin da za ka bayar tsohon dabinon a san yawan shi tunda mazan Allah ya ambaci kai alkailu a cikin maganarsa don haka idan da za a ce a tara tsohon dabino a madadin sabon dabino da za a samu to nan riba ta shiga haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dana ilmi da fada daidai kuma Allah ya gafarta mana kusuri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مكننا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مطلب علمنا ولا تصدق علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك